Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Alhamis 26 ga watan Agusta na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labaran duniya. Gwamnatocin kasashen yamma sun yi garbi a yau Alhamis game da barazanar kaddamar da harin ta'addanci a filin jiragen saman Kabul babban birnin Afghanistan. A halin da ake ciki kuma Taliban ta ci zarafin wani ɗan jarida da bakin bindiga a Kabul. Wani lamari da ya saba alkawuran da kungiyar da'awar musuluncin ta yi cewa za ta mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki a Afghanistan. An shirya a yau Alhamis Firaministan Isra'ila Naftali Bennett zai kawo ziyara a fadar Amurka ta White House domin tattaunawa da shugaba Biden game da Iran hakokin tsaro da kuma annobar corona. Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za mu kawo muku hira ta musamman da ministan yada labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad kan irin matakan da gwamnatin Najeriya take dauka wajen yaki da masu garkuwa da mutane. bayan nan kuma za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta kulle yarjejeniya ayyukan soja da kasar rasha kuma wakilin mu hassan maina kaina ya yi mana nazari kan wannan yarjejeniya da najeriya ta kulla da kasar rasha kamar kowace ranar alhamis yau ma za mu gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatocin kasashen yamma sun yi gargadi a yau Alhamis game da barazanar kaddamar da harin ta'addanci a filin jirgin saman Kabul, babban birnin Afghanistan, suna masu cewa mutanen da suka yi cincirindo a wurin suna son a kwashe su ne daga cikin kasar, su matsa zuwa wani wuri mai tsaro. Ministan rundunar sojojin Birtaniya James Happy ya shaida wa gidan rediyon bbc cewa yanzu an samu rahoto mai tushe sosai cewa tabbas za a iya kaddamar da wani hari shi ma dai ministan harkokin waje da ciniki na australia ya yi makamancin wannan gargadi game da babbar barazanan kai harin ta'addanci yayin da shi kuma firaministan belgium alexander de croo ya ce gwamnatinsa ta kawo ƙarshen hidimarta ta kwashe jama'a bayan da ta ji daga amurka da wasu majiyoyi game da yiwuwar kaddamar da wani hari sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sake nanatawa a jiya laraba cewa amurka ta ga alamun wata barazana daga wasu ƙawayen ƙungiyar gwamnatin islamar ta afghanistan duk da haka amurka ta yi alkawarin ci gaba da hidimar kwashe amurkawa da masu izinin zama amurkan na dindindin da ƙawayenta da wasu 'yan afghanistan da suke cikin matsanancin hali a halin da ake ciki kuma taliban ta ci zarafin wani ɗan jarida da bakin bindiga a kabul wani lamari da ya saba alkawuran da kungiyar da'awar musulunci ta yi cewa za ta mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki a afghanistan lamarin ya wakana ne a daidai lokacin da ake ci gaba da zargin cewa taliban tana musgunawa 'yan jarida da sauran 'yan gwagwarmaya tun bayan da kungiyar ta kwace harkokin mulkin babban birnin kasar fiye da mako guda da ya wuce Taliban ta lakaɗa mani duka a cibiyar labarai ta Kabul News lokacin da nake ɗaukar rahoto kamar yadda Ziyar Khan Yad wanda yake aiki da kafar sadarwa ta Tolo News wadda ita ce mafi girma a Afghanistan ya sanar a yau Alhamis ta Twitter. Amma babban jami'i a hukumar al'adu ta Taliban Ahmadullah Wasik ya mayar da martani cewa ana bincikar kukan da Yadi ya yi. Ta ɗaya gefe kuma a yau Alhamis 'yan jaridar Afghanistan da 'yan gwagwarmaya sun yi wani zaman dirshan don nuna fushi a birnin Kabul inda suka buƙaci duniya ta ba su kariya. Kamar yadda ƙungiyoyin kare hakkokin kafofin sadarwa suka faɗa, Taliban ta binciki kayayyakin aikin akalla wasu 'yan jarida biyar a birnin Kabul a cikin 'yan kwanakin nan. Babban kakakin Taliban Zabihullah Mujahid ya sha nana ta cewa kafofin yada labarai suna da 'yancin yin aikinsu yana mai ba da misali da akuwar da taliban ta yi wa waɗanda suka yi aiki da amurkawa ko kuma ƙasashen yamma an shirya cewa a yau alhamis firaministan isra'ila naftali bennett zai kawo ziyara a fadar amurka ta white house domin tattaunawa da shugaba biden game da iran harkokin tsaro da kuma annobar corona taron zai kasance na farko ido na ganin ido a tsakanin shugabannin biyu tun watan yuni lokacin da bennett ya zama firaminista tattaunawar za ta fi mayar da hankali game da iran wato akan shirin kasar na nukiliya da kuma abin da jami'ai suka bayyana da cewa ayyukan iran na dugun zuma yanki a shekarar 2018 ce shugaban amurka donald trump ya fice daga wata da wajewa da aka yi da iran kuma a cikin 'yan kwanakin nan kasar ta ja baya daga alkawarin da ta yi inda ta ci gaba da tara tilin sinadarin uranium tare da haɓaka shi zuwa wani mizani mai inganci sosai. An jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta nemi haɗin kan iyaye wajen kawo ƙarshen garkuwa da mutane da ake fama da shi a ƙasar. A cikin hirar shi da murya Amurka yayin ziyarar aiki da ya kawo nan birnin Washington, ministan watsa labarai Alhaji Lai Mohammed ya bayyana cewa biyan kuɗin fansa da iyaye ke yi ke gara wa masu garkuwa da mutane ƙarfi yake kuma gurguntar da yunkurin gwamnati. It's a very tricky issue. The government's position is that nobody should pay ransom for they kidnap your children. I know it is tough on the parents. But at the end of the day, it becomes really counterproductive. Lamarin yana da sarƙaƙe gaske. Matsayin gwamnati shine mutane su daina biyan kuɗin fansa ga waɗanda suka yi garkuwa da 'ya'yansu. Mun san cewa yana da matukar wahala ga iyaye, amma kuma a ƙarshe za a ga alfanun abin. When you pay ransom for kidnapped children, becomes a racket, it becomes a business. When this ransoms are paid. The kidnappers invest it in more ammunition, in more you arms. Idan kuna biyan kuɗin fansa ga waɗanda suka yi garkuwa da 'ya'yanku, masu garkuwa suna ƙara saka kuɗaɗen ne wajen sayan makamai da harsasai. We hope that um, our effort will be good enough and uh, in the last couple of weeks we've been uh, achievement of success in bombing out uh, bandit uh, camps all over the country. Muna fatan kokarin da muke yi kwalliya za ta biya kudin sabulu. Kuma a makonnin da suka gabata mun nasarar yin ruwan bama-bamai a mabuyar waɗannan masu garkuwa da mutane a duk faɗin Najeriya. Sannan an saba ganin ana tattaunawa ta bayan fage da waɗannan a irin wannan yanayi. Amma za mu bar irin wannan tattaunawa ga waɗanda ba jami'an gwamnati ba ne. Amma matsayar gwamnati shine kar ku biya kuɗin fansa. kamar yadda na faɗa cewa kun sani duk iyaye da aka sace ɗansu suna yin gaggawa wajen ceto shi amma gaskiya maganan biyan kuɗin fansa ba zai yi maganin abin ba da yake amsa tambaya kan yadda da yawa daga cikin iyaye ba su da kwarin gwiwa kan gwamnati wajen ceto 'ya'yansu don haka suke biyan kuɗin fansa don ceto su sai minista layi muhammad ya ce hand you parents' panic and anxiety to consider, and then you have the bigger picture by government. Dalili kenan da ya sa na ce lamarin yana da sarƙaƙiya. A ɓangaren iyaye suna kiɗimewa da damuwa da ya kamata a duba, sannan kuma a ɓangaren gwamnati tana kallon abin yana da girma. kuma a wasu lokuta biyan kuɗin fansa baya taimakawa gwamnati wajen tunkarar waɗannan masu garkuwa da mutane ina fata za mu haɗu a tsakiya a ɓangaren gwamnati abin da muke yi shine ba samar da dukkan kayayyaki da ake bukata don maganin waɗannan masu garkuwa da mutane. Ministan watsa labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad kenan a hira shi da Grace Oyunibi sai ku kasance da mu a shirye-shiryenmu na gaba domin jin ci gaban hirar kan wasu muhimman batutuwa. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu. Wata alkalin gwamnatin tarayya ta sanya tarar kuɗi da kuma wasu takunkuma a ranar Laraba akan wasu lauyoyi su tara da suke da alaka da tsohon shugaban Amurka Donald Trump bayan yanke hukunci cewa ƙararsu mai ƙalubalantar sakamakon zaben 2020 a jihar Michigan ya zama tarihi kuma cin zarafi ne ga tsarin shari'a abu ɗaya ne a kinkimi hidimar tabbatar da gaskiya harkokin da suke da alaƙa da zaben da ake zargin an tafka magudi kamar yadda alkalin kotun gundumar ta amurka linda parker ta rubuta wani abin ne kuma a rungumi aniyar yaudarar wata kotun tarayya da kuma mutanen amurka su yarda cewa an tauye haƙƙi ba tare da la'akarin walau an keta wasu dokoki da haƙƙi ba in ji alkali linda faka ta umarci lauyoyin da suka halarta ɗaukar ilimin shari'a na tsawon sa'o'i sha biyu sannan kuma a mayar wa jami'an michigan abin da suka kashe wajen kare karar Alƙalin ta ƙara da cewa hukuncinta za a aika zuwa duka kotun jihohi da na tarayya inda kowane lauya yake aiki don yiwuwar ɗaukar horo game da shari'ar Japan ta dakatar da amfani da rigakafin allurar Madena kusan miliyan ɗaya talatin bayan da aka gano da yawa daga cikin su kwalaben alluran sun gurɓace. Ma'aikatar lafiya ce ta ba da sanarwar dakatarwar a yau Alhamis bayan da kamfanin magunguna na Takeda mai yin magunguna na cikin gida wanda ke da alhakin sayarwa da kuma raba allurar rigakafin ya samu rahoton gurɓacewar a wurare masu yawa da ake yin rigakafin. Gurbataccen kwalaben magani mai yiwuwa an samar da su ne daga wata masana'antar magunguna a Spain wadda Modena ta ba da kwangilar yi. Dakatar da gurɓatacciyar allurar rigakafin ta Modena, ya zo ne daidai lokacin da Japan take fama don ganin ta yi allurar wa jama'a a tsakiyar karuwar sabon nau'in Delta na coronavirus. Kashi 43 ne kawai cikin ɗari na al'ummar Japan ɗin suka samu cikakkun alluran. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadan Najeriya a ƙasar Rasha Farfesa Abdullahi Wai Shehu ya bayyana kwarin guwar cewa yarjejeniyar da Najeriya ta kulla da Rasha ta ayyukan soja za ta taimaka gaya wajen shawo kan matsalolin tsaro da ake fama da su a ƙasar. A hira shi da muryar Amurka, ambasada Shehu ya bayyana gurorin da Najeriya za ta cimma da kulla wannan yarjejeniya. Na farko dai wannan yarjejeniyan ta kunshi abubuwa da yawa. Na farko ya jaddada dangantakanmu da kasar Rasha a wadda mun kai kusan shekara 60 muna ciki kuma wannan yarjejeniyan ta kunshi abubuwa daki-daki wadda ya shafi a dangantaka na neman taimako ta hanyar gudanar da ayyuka na tsaro daban-daban wadda kuma nan gaba ko da najeriya tana son ta sayi makamai ne daga wajen daga kasan nan zai zama mana da sauki ko daga wajen 'yan kasuwa ne ko daga wajen gwamnati yaushe ake kyauta zato wannan yarjejeniyar za ta fara aiki yarjejeniyar ta fara aiki tun lokacin da aka rattaba hannu a kanta wato tun shekaran jiya kenan domin ta sabonta wata yarjejeniya ne wadda najeriya ta sa hannu da kasar rasha tun cikin shekara a 2017 wace fa'ida wannan yarjejeniyar za ta yi ga shawo kan matsalolin tsaro da ake fuskanta a najeriya fa'idodi mun kyauta zaton daki-daki za mu samu na farko kasar rasha ta shahara wajen kera makamai masu kyau a duniya an san su kuma ta yi rawan gani a wasu kasace kuma ta taimaka ma wasu kasashe sun shawo kan matsalolin tsaron da suke da shi mu ma muna kyauta zaton cewa a kasar rasha za ta taimaka ma najeriya gaya wajen shawo kan matsalolin eh, tsaron da muke fama da shi a kasanmu najeriya jakadan najeriya a rasha farfesa abdullahi wai shehu a hira shi da alheri grace abdu wakilinmu mai ɗauko mana rahotanni kan harkokin tsaro a hassan na kaina ya yi nazarin wannan yarjejeniya ga kuma rahoton da ya haɗa mana In za a iya tunawa a shekara ta 2019 shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna sha'awar ɗabbaka yarjejeniyar samarwa mayakan Najeriya makamai daga Rasha. Lokacin da ya gana da takwaransa na Rasha, Mr. Vladimir Putin, a taron da Rasha ta yi da kasashen Afirka. A wancan lokacin, jakadan Najeriya a ƙasar Rasha ya bayyana cewar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na ganin Rasha ka iya taimakawa a murkushe aika-aikar mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da ke zama wani babban kalubale ga tsaron Najeriya. ita dai wannan yarjejeniyar tsaro da yanzu aka kulla rasha za ta ke samarwa sojojin najeriya makamai da kuma gyara musu kayayyakin yaƙi da ma da mayakan ƙasar a halin yanzu najeriya na amfani da manya da kuma ƙananan jiragen yaƙi da aka sayo daga rashan da kuma sauran kayayyakin yaƙi da aka sayo daga turai da amurka Tuni kuma wannan yarjejeniyar ta fara jan hankalin masana tsaro irin su Dr. Garis Galolo, wani tsohon sojan Najeriya da ya aiki a cikin dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya a Turai. To ai dama Rosha tun ba yanzu ba ma muna wani da yawa a mota na in ka gani su shirka din na zufa dama daga wajen muke ake sayan su. Kuma dama muna da jet ma wanda yake cewa daga Rosha ne. Yarjejeniyar da kai ta yi daidai sosai tun da kaga su ai Amerika an yi politizing abun na ake ba za su sayar muna ba kuma. To tun da mu kuma muna so wannan kayan yaƙi ga shi kuma kasan su ma suna manufacture ya za mu saya ne tunda dama suna sayar muna ina akwai wata bindiga da ake kiran ta AA suna kera ta kuma ta fita na da kyau akwai wata kuma GPNG wanda suke kera ta kuma sannan AK din nan suna da Evo tina wanda yake tana 75 rounds kaga wannan ma in ka kera ta kana da magazin guda biyu wucinin kana da ɗari da kenan a bindiga daya. maimakon ka rike fifteen kawai shilka kuma wannan anti aircraft wanda za ta kaso jirgin sama nan suna da yi kuma suna da muwak muwak wanda yake cewa ba irin namu bane kuma da ACC don mun hadu da su a Yugoslavia mun haɗu da su a Somalia suna da kayan yaƙi wanda yake cewa in Najeriya sun saya za su kuma mai juriya ne abin da ma nake zuwa Najeriya akwai war wanda za su yi kama autographical wanda za ka iya ka tsaya a nan a sa shi a nan in mutane za su attack kamar Borno daga nan za ka gan shi red point ɗinka za ka ga wajen da yake kaga za a protecting na wannan mutane kamin su attack ba sai an yi attack kamin a zo kuma a kai mutane a je su mota ɗari kuma riga an kakkashe mutane kafin su zo. A watan Yulin wannan shekara, Najeriya ta yi ƙoƙarin siyo kayan yaƙi daga Amurka na kimanin dala miliyan dubu ɗaya. Ƙoƙarin da ya haɗu da cikas daga 'yan majalisar dattawan Amurka akan zargin karantse da gwamnatin Najeriya ke 'yancin bil'adama. batun kuma da kwararru a sha'anin diflomasiyya irin su ambasada Suleiman Dahiru ke cewa. In zan sai abu a wajen ka baka so ka sayar mini ai akwai wani wanda zan saya a wajen shi. Rasha sun ce za su sayar. Na tabbata in aka samu su Ukraine da wasu kasashe za su ce su ma za su sayar. Don haka in ina da kuɗi na kowane kasuwa zan shiga in sai abin da nake so. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan da wannan rahoton Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar glaucoma wato hauhawar jini a ido a Hausance. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya na Abuja wato National Hospital. To likita barka da warhaka. Jama'a barkanmu dai. To likita ko za ka yi wa masu su sauraron mu karin bayani akan hauhawar jini a ido wato glaucoma a turance? Glaucoma wani ciwo ne da ke sa makanta. Ɗaya daga cikin cututtukan da a duniya aka sani yana ɗaya daga cikin batu na biyu bayan yanar ido wajen haddasa ciwon makanta ga bayan Allah. Shi wannan ciwo glaucoma takan faru ga yara da aka haife su, takan faru a ƙananan yara da suke shekara daga ɗaya zuwa goma takan kuma faru ga manya wadda suka kai shekara arba'in daga biyar zuwa sama amma wadda aka fi magana a ciki ba na yaran ba ne yawanci an fi magana akan glaucoma da take shafar manya don ita ta fi yawa a cikin al'umma fiye da wadda ake samu a cikin ƙananan yara wannan ciwo a dai zuwa yanzu ba wanda zai ce ga dalilin da ya sa mutum yake samun wannan ciwo na glaucoma ba a san menene yake haddasa ciwon glaucoma ba sai dai akwai wasu abubuwa da in mutum yana tattare da su ya akwai damar da cewa wannan ciwo zai iya afkuwa gare shi kamar waɗanda ke da shekaru a duniya suna ɗaya daga cikin abubuwan da ake kira risk factors na glaucoma abu na biyu bayan shekaru shine eh, jinsi an gano cewa jinsin mu mu bakake na afirka muna da yanayin da mun fi kamuwa da ciwon glaucoma fiye da sauran jinsuna na al'umma bayan nan idan aka gwada shi hawan pressure kenan na ido akan gano cewa waɗanda ke da pressure da take da yawa sun fi damar su kamu da glaucoma akan waɗanda pressure ɗin idan su kimanin daidai yake bayan an auna kenan sa'annan akwai kuma batu na eh, waɗanda ke amfani da madubi wanda ake kira myopia ko short sightedness wanda abu nesa ba sa iya gani sai abu ya zo kusa su ma suna da ana kiran su risk factors ɗin kamuwa da glaucoma waɗannan dai su ne abubuwan da a takaice za a iya cewa in mutum yana da waɗannan da kuma waɗanda iyayensa ko cikin dangi suke da ciwon glaucoma su ma suna nan a gaba-gaba wajen su kamu da wannan ciwo saboda haka shi yasa ake cewa idan yayan mutum suna da glaucoma ko wani dan uwan shi ko yaya ko kani yana da kyau a je a duba ido. To likita menene alamun cutar glaucoma? Glaucoma dai kamar yadda na ce abu ne da ke sa makanta. So abu na farko da mara lafiya zai fara lura da shi shine idan ya rufe ido daya ko ya duba ya canza ya bar ɗaya buɗe sai ya ga ganin shi yana raguwa ko kuma ko kallo na gaba ko kuma daga gefe gefe sa'an nan akwai waɗanda ke samun ɗan ciwon kai ko ciwon kan nan ba mai tsanani can can ba wasu kuma daidan kan saman idon wajen gida mutum zai fara jin yana ɗan samun raɗaɗi ko ciwo amma dai mafi yawan mutane ba ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba su da shi sai dai kawai mutum ya waye gari ya ga cewa ganin shi ya riga ya tafi ko ganin shi ya ragu. to likita ɗazu ka yi bayanin wato kamar waɗanda suke za su iya kamuwa da cutar akwai waɗanda suke da kamar yadda ka faɗa pre pressure a ido me kake nufi da pressure akwai machine akwai na'urar da ake gwada ita wannan pressure kamar yadda ake gwada hawan jini na zuciya na dan adam akwai in mutum ya zo asibitin ido mafi yawan lokuta akwai abin da ake gwadawa gano cewa pressure din da take ido mutum daidai ne ko kuma ta yi yawa ko ta yi ƙasa to ta nan ne kawai za a iya gane cewa pressure din ido mutum ya riga ya yi sama ko ya yi daidai ko ya yi ƙasa sai a asibiti to likita ka yi maganan cewa cutar akan ma iya ga magadansa idan mutum ya gano cewa wani nasa yana da cutar ko mahaifi ko mahaifiya ko dai daga danginsu suna fama da irin wannan cutar wani mataki ya kamata ya ɗauka domin kare kansa daga kamuwa da ita wannan cuta ta glaucoma. To kamar yadda na ce ita glaucoma tana sa makanta kuma makantar da ba za a iya mai dawa mutum ganin shi ba duk da abin da aka yi duk abin da za a yi a asibiti sai dai a hana ci gaban ciwo saboda dalilin wannan yasa idan mutum yana da dan uwa ko mahaifi ko wani nashi na kusa da ke da wannan ciwo zuwa asibiti asibiti a gwada ido a kuma ba shi shawarar me ya dace a yi shine a ala shine abin yi to musamman ma idan mutum ya ga haka ya kuma zo asibiti ko kuma yana zuwa asibiti akai akai ko kuma irin cutar ta fara amma baka ta kai ga makanta ba shin idan an ɗauki mataki yana warkewa ba za a yi amfani da wannan kalma warkewa ba sai dai a hana ci gaban ciwo duk abin da za a yi a asibiti in dai mutum ya an gano cewa yana da glaucoma maganin da za a bashi imma tiyata imma abin da ake kira leza ko kuma magungunan da za a ci gaba da digawa ko na sha ko ma drip da za a san yawan mutum shi waɗannan duka ana hana ci gaban ciwo ne ba a maidawa mutum ganin da ya riga da ya rasa ba saboda ciwon glaucoma shine dalilin da ya sa muke kokarin wayar da kan al'umma su sani cewa yadda za a yi a hana makanta saboda glaucoma shine zuwa asibiti a gano mutum da wuri a kuma bashi magungunan da suka dace da wuri tun kafin idon ya zo ya daina gani ka faɗa cewa cuta ce da ake iya gado gudu misali idan mutum yana fama da cutar zai iya ma yada ta ga sauran jama'a a'a babu magana ba irin ciwo ne da ake yadawa ba ciwo ne da ake ake samu saboda kwayoyin halittar mutum ah, zai iya ba nashi wanda ya haifa ko waɗanda ke suke zuriya shi amma ba ciwo ne da zaka yada don kamar tarin fuka ko kuma apollo misali ciwon ido na apollo ko kuma cututtuka irin waɗannan makamantansu ba shi ita glaucoma ba haka take ba ba a yada ta ga al'umma to misali ah, mutum mutum a gida idan ya ji idan shi misali kamar yadda kai magana saman gira ko wani idan shi ya fara kaikayi da raɗaɗi ko zafi makamancin haka misali kafin ya zo asibiti a wannan lokacin wani mataki ya kamata ya ɗauka a gida abu na farko kullum idan mutum ya ji ba daidai ga idan shi ba yana da kyau ya je asibiti in bai iya zuwa asibiti ba abin da matakin da zai fara yi shine ya ɗauki ruwa mai tsafta ya wanke hannun shi ya kuma wanke fuskar shi ya yi ta yin wannan da ruwa tsaftataccen ruwa kafin ya samu damar da zai je asibiti shine kawai shawara ba mutum ya je kemis ko ya je amfani da maganin gargajiya haka kawai a je a bashi wani maganin da ba shine zai yake bukata ba ya je ya jawo matsala wanda lokacin da ka je asibiti ka ga wanda suka dace kuma ciwo ya riga da ya ci gaba ko abin nan ido ya riga da ya samu matsala ga dai mutum ya guji wannan to likita wasu sukan ce wai albasa yana maganin ciwon ido musamman ma idan ana yanka ta tana wannan dan zafi zafin shin da gaske haka ne albasa tana lalata ido ne ba ba warkar da ido ido ba tana lalata ido tana kona wannan yana ko amin tantanin da ke gaban ido na farko wanda ake kira koniya albasa saboda zafinta za ta iya narkar da wannan koniya ta jawo makanta saboda haka mutane su guji sa albasa a ido koro to likita daga karshe wace shawara zaka bawa masu sauraron mu domin daukar matakan kariya ko kuma kare idan su daga cin karo da wasu cututtuka musamman ma yanzu zaka je ko mutum idan yana dan kaikai ko wani abu abu sai ka ji ko wani aboki ko wani na kusa da shi yana akwai akwai wani kwalli idan ka sa shi yau gobe shi kenan wace shawara za ka ba wa masu sauraron mu to a matsayina na wanda ke ganin masu ciwon ido yau da gobe shawara ta farko dai zuwa asibiti na biyu mutum irin wannan bayanin da muke yi in Allah ya sa mutum ya yadda ya ji ya saurara zai taimake shi ya hana shi daga shiga hannun ko matsalolin da za su biyo bayan eh, amfani da magungunan gargajiya ko magungunan asibiti ma wanda ba tare da mutum kwararre ya ba da shawara ba ko wanda ya san menene ciwon ido ko harkar lafiya yana da kyau dai a yi hakuri a je asibiti kusan kowane mataki a kasan nan akwai asibitoci ƙananan asibitoci akwai manyan asibitoci akwai asibitoci tsaka-tsakiya saboda haka duk inda mutum yake ko da malamin asibiti na na dispensary ne tunda shi dai an karantar da shi kuma sana'a shi ce ya san menene ya kamata a yi a gara a nemi shawara daga wurin waɗannan malamin kafin mutum ya je ya ce zai nemi kwararren likita a ah, Manyan manyan asibitoci. To masu sauraron mu kada da ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. ma duka-duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Kuma da fatan an ji shawarwarin da likita ya bamu domin masu iya magana suka ce wai rashin ido mutuwar tsaye. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Zailani Abubakar Isa sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake ke mana fatan mu kasance lafiya. A gaida Hauwa Umar yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. mu na farko ya fito daga Usman Shitu Mahuta da ke albarkacin ranar Hausa ta duniya muna amfani da wannan damar wajen jinjina ma kafafen yada labarai na duniya irin su sashen Hausa na muryar Amurka akan irin gagarumar gudunmawar da kuke bayarwa wajen haɓaka harshen Hausa a faɗin duniya. Babu shakka wannan abin a yaba ne a ce ga wata katafariyar tasha da ke watsa labarai a harshen Hausa daga birnin Washington na ƙasar Amurka. da fatan Allah ya albarkaci wannan yare na Hausa da ƙara ɗaukaka da faɗaɗa a kowane dungu da sako na duniya. Sako na gaba ya fito daga Amina Adamu Malam Madori da Rabiu Dakon Dunari da Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa suka ce Assalamu alaikum murya Amurka. Muddin gwamnatin jihar Plateau ba za ta daina kau da kai ba ga wasu kabilu ko addini suna cin karansu babu babbaka wajen kaiwa matafiya da mazauna jihar Plateau musulmi har-hare da kuma kashe su da ma kone dukiyoyinsu ba to zai wuya zaman lafiya ya tabbata a jihar domin zaman lafiya baya samuwa sai da adalci sai sako daga shawa da murjau da ce hakika yau ce ranar hausa ta duniya tabbas mu hausawa muna alfahari da wannan rana musamman maganin yadda harshen namu ke kara haɓaka a duniya a fatan zurfi a karatun boko ba zai sa mu rika yi wa harshen namu kallon hadarin kaji ba sako daga sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa suka ce albarkacin ranar Hausa ta duniya da ke gudana a yau Alhamis muna kira ga 'yan uwanmu Hausawa da murke al'adunmu da kyau ganin yadda al'adun wasu ke nema su yi kutse a namu da fatan Allah ya sa a dace. To mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonninku To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya niger kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta na gabatarwa sai kuma jule leathers gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.